bari sai da karshe na yi sako a satin wannan jiya mun tsaya wannan aya ta saba'in da biyar wato saba'in da shida kul a ta'abudu na min dunillahi akwai abin da ya kamata a ce mun faɗa dangane da ita wannan ayar na fa'idoji sai lokaci yayi kuma galibi in muka gama to ya kamata mu fa'in fa'idojin sai zaman to lokaci ba zai bayar ba a cikin wannan ayar da muka karanta farko tukunna akwai abin da ake ce masa al-inkaru ala abidil awsan ayar tana nuna inkari musu da rashin dacewa dangane da wanda zai bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala domin abin da ke cikin ayar farko ce qul ata'buduna min dunillahi wannan ata'buduna min dunillahi in isfaham ne maka ce lil kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya kawo maganar annabi Ibrahim cewa id li wato ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati yace ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahlika siratan sawiyya sannan abu na biyu ayat tana nuna mana cewa dukkan wani wanda ba Allah ba daga ciki akwai gumaka shine annal asnama la tamliku naf'an bata mallaki amfani ba wala darran ko cutarwa wannan yasa musulmi wato wahada musallamun bihi wayan bagi ko wayan bani ala hadhihi alqa'ida ko ala hadhihi alfa'ida wannan abu ne da aka Minka masa wuya mutum zai yi gini akan wannan ka'ida cewa dalal ulaika alladina ya'buduna al-asnam dole daga nan zaka gina cewa duk wani wanda kaga yana bautar wani wanda ba Allah ba to fatacce ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa man adallu ba mafi ɓacewa a duniya mimman ya da umin dunin wanda zai kira wani Allah ko ya bauta mu wani Allah da malla ya stajibu lahu ilayumil kiyamati har tashin alkiyama ba zai taba ainihin wato amsa maka kiran da kake yi ba Allah ya faɗa mana sai da ya kawo